fuskar asirin malam to tv yama wannan gidan tv mai albarka shi ya ɗauki nauyin wannan bidiyo sannan kuma za ku iya bin sa a wato ainihin youtube ku yi masa subscribing sannan ku danna kararrawa domin da zarar an ɗora bidiyo ku kalle shi insha Allah jama'a ku ba wannan gida channel wato ainihin gudunmuwa domin lalle shi ma yana ba da gudunmuwa na alkhairi lalle wannan tunan tana da akwai boyayyen sirrika masu kyau a cikin cikinsu insha Allahu kuma a nan za a ci gaba dorawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malamai da shehanai sharifai barkanmu da wannan lokaci muna gai da kowa da kowa da ƙananan almajirai irina to yau kuma yan uwa musulmai ga wani sirri da nake ɗauke da shi na yasin yasin ne mai kumfa ya kunu sunan sirrin yasin mai kumfa ya kunu wanda da izini ala ko kowane irin bukata ne duk girman shi ko ya gagara to in dai aka hada shi da wannan sirrin aka yi aiki da shi to bai izini layi ala za a samu biyan bukata a gun allah aikin kwana bakwai ne yawa kuma aikin ana fara shi ranar lahadi sannan za a samu turaren lokacin aikin za a samu ko nuru muhammadu ko kamfani a'a ba kamfani ba dai ko alkali goma ko pass ko sosaro biya mai kyau mai ɗan tsadan to kowanne ɗaya cikinsu aka samu to za a iya aikin da shi sannan hayakin turarawa kuma na hayaki wanda da sa kan wuta da jawi kawai ake samu da lubban zakar ana hayaki lokacin aiki to aikin kwana bakwai ne kamar yadda na faɗa a ɗakin aikinka za ka keɓance ranar ladin na rana farko in ka shiga aikin bayan kayi alwala daman kasa sa fararen kayanka to sai ka zo ka yi sallah raka a biyu raka na farko bayan fatiha alam na shara raka na biyu bayan fatiha idza ja sai ka sallame in ka sallame sai ka istighfari kafa saba'in salatin salatin salatin annabi kafa saba'in sai kawo hailala kafa saba'in to sai ka shiga aikin za ka karanta yasin za ka karanta yasin kafa ashirin ya karanta kafa ashirin sai ka karanta huduban huduban yasin kafa biyu sai ka roki bukatanka sai ka fita a ɗakin ka fita daman ka ɗaura kaji ko kaji guda in kaji ne to a samu guda ɗaya shekararre in buƙatan ba mai girma ba ne har can kenan sai a yanka ba babban buƙata ba sosai amma buƙata ne babba gaskiya rago ake yankawa ko dabba haka sai ka yanka karba sadaka rana na biyu ma in ka zo bayan ka yi wannan nafilan ka sallame sai kuma karanta yasin da karanta yasin kafa hamsin sai karanta hudu ban yasin kafa biyar sai ka roƙi Allah bukatanka sai ka fita ka sake yanka ka yi sadaka sai rana na uku in ka zo sai karanta yasin kafa tamanin sai karanta hudu ban kafa bakwai sai ka roƙi Allah bukatan ka ka fita ka yanka ka yi sadaka yauwa sai rana na hudu in ka zo bayan ka gabatar da miftahu zikiri yawa sai ka karanta yasin kafa goma sai karanta hudu kafa daya sai ka roƙi bukatanka sai ka fita ka yanka sannan sai rawa na biyar zo sai karanta yasin kafa ashirin sai karanta hudu ban kafa biyu sai ka roƙi bukatan ka sai ka yanka sai ka fita ka yanka ka yi sadaka sai rana na rana na shida sai ka zo karanta yasin kafa shida sai karanta hudu ban kafa daya sai ka roƙi bukatan ka sai ka fita ka yanka ka yi sadaka sai rana na bakwai sai ka karanta yasin kafa hamsin sai ya karanta hudu ban kafa biyar sai ka roki bukatan kagun Allah sai ka fita ka yanka ka yi sadaka to bi izinin lahi ta'ala kowane irin bukata ne kai haka a jere to da Allah za a samu biyan bukata kowane iri ne kamar yadda na faɗa na haka za a yi aiki kuma hudu ban in ka samu ko wurin masu littafi ka ce a baka littafin yasu wanda yake haɗe da hudu ban shi za a baka insha Allah yana nan da ga hudu ban shi ba koyayye ba ne insha sannan kuma ya zama na tsarkake gun da za a yi aiki kuma ɗakin da za ka yi aikin kai kaɗai za ka dinga shiga in ka kammala ka fita kuma a tabbata an ɗaure abun sadaka kafin a fara aiki a tabbata abun sadakan suna na ɗaɗɗaure su sai a shiga aikin ba wai sai an gama da aje a nemo a yankawa sai an tabbata suna nan sai a aikin to bi izinin layi ta'ala kowane irin bukata ne to za a samu biyan bukata insha Allah Allah ya ba mu nasara da kuma ijaba a cikin lamuran kuma duk da dai aikin yana da ɗan wahala sosai to kamar yadda na faɗa ma haka za a yi shi kuma a daure a yi shi a haka inda an samu dama to shi a hakan ɗin to bai izinin layi ta'ala za a ga biyan bukata daidai da kamar yadda muka jarraba muka ga biyan bukata kamar yadda na faɗan nan to haka muka jarraba muka ga biyan bukata kar wani ya je yi ba kamar haka ba ya ce a yi diga. to jama'a ga wata ita ma sabuwar nan mai suna sihirin kohani wanda wani malami ya rubuta littafi mai suna sihirin kohani wanda yaran hausa ake ce masa asirin bukai wanda wannan littafi ya shahara da asirai manya na bayan allah kuma shi ya sa sunan littafi ne aka ba don bokanci ake koyarwa ba ciki domin kowa da yanayin yadda da yake sa littafi don jan ra'ayin mutane su mallake shi eh amma wannan littafi kwarai akwai abubuwan ban mamaki a cikinsa da wasu ma waɗanda kuma suna da sauran aiki domin insha Allah wannan channel ta yunkura za ta bayar da asirai masu kyau ingantattu waɗanda mutane da yawa ba su san su ba wasu kuma sun san su da kuma ɓoyoyin asiri na rauhanai da kuma na aljanu wainda suka wanda suka bayar da shi ga mutane a kai tsaye to wannan channel da kuke ganin ta in ku kai sacin ɗinta za ku ganta wato asiran bokaye tv wanda za a koyar da yadda mutum yake ainihin yadda ake yin asiri kai tsaye a da akwai channel da yawa da suka koyar da haka ramuwa wannan channel ɗin gaskiya ta yi kokari sosai wajen kawo ingantattun asiraru wanda ta fara aiki ba da jimawa ba sannan kuma akwai abubuwan da take shirye-shiryen dorawa shi yasa muka yi tallan wannan cinar ga wannan gida na mai albarka wassalamu alaikum warahmatullahi ba kamar yadda dai muke roƙon ku wannan channel za ku iya zuwa ku yi sacin ɗinta ku danna mata subscribing domin da zara an fara ɗora manyan shirye-shirye za ku yi saurara insha Allah.